jiya talata rundunar sojojin najeriya ta 33 da ke bauchi sun yi nasarar kashe wasu mutane guda hudu bata gari da suke ɓoye a dajin lamebra kamar yadda bincike ya nuna sojojin sun yi kwantan bona ne a bayan da suka sami rahoton cewa 'yan bata garin suna kan hanyarsu ta zuwa wani gari mai suna diwa domin kaddamar da ta'addanci kanar sani kuka sheka shine muƙaddashin daraktan yada labarai na hukumar sojin najeriya ya mini ƙarin bayani ya zantawa da shi ta wayar tarho. kamar yadda muka hidda sanarwa mun shaida muku cewar sojojinmu kasan saboda waɗannan miyagun mutane da suka addabi jama'a muka kai tsantsanin sojoji a lamibura to akwai wasu 'yan ƙasa na gari da suka zo suka shaida musu cewar an sami wasu mutane ta zamani da kuma wasu ƙwayoyi da kuma wasu magunguna ko kuma in ce dai kambuna ne da layu da makamantansu. Akwai koke daga ko wani ɗan majalisa ma na ƙaramar hukumar Ningi inda yake bayyana fargaba da jin tsoro a sanadiyar wannan aika-aika. Kenan jama'an ku da su ci gaba da zama a wajen kenan sai sun tabbatar da an samu kwanciyar hankali da ya babu wayannan mutane shi shi dan majalisar yanzu haka ina tare da jaridar da ya zo yana yaba ma sojoji ba wai dan mako ken da ya yi ba dama can ana bakin kokari kuma shi ya tabbatar da haka kuma al'umma sun tabbatar da haka mahi a al'abin da nake so in shaida ma jama'a shine a sojoji da sauran jami'ai bayani kenan daga bakin kanar sani kuka sheka a dangane da attabin da ya gudana da ya yi sanadiyar kashe 'yan bata gari guda hudu abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya